daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله الرحمن الرحيم لا إكراه الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro kun larbo sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. To a jerin shirin da muke dauke da kamar kullun da farko akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Daga nan akwai mu dauke da shirin na ko kun san da ke yi muku sharhi kan wato da ke lika muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. muna kuma ɗauke da shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda ke haska fitilarsa kan lamuran da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin na gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga ƙarshe muna ɗauke da shirin nan na lafiya sai da kula shiri da ke tattaunawa da masana sha'anin kiwon lafiya game da batun kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to waɗannan su ne abubuwan da muke ɗauke da fatan za a kasance a tare da mu To tare da sallama masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, to jerin shirshirin da muke dauke da suna nan tafi bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a karin labaran za a ji cewa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai wani taro a wannan litinin game da rikicin Isra'ila da kuma Yemen. Tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya rasu yana da shekaru ɗari a duniya. kasashen iran da kuma haɗaɗɗiyar larabawa sun tattauna kan alakar da ke a tsakaninsu da kuma halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya don ziga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas a wani lokaci yau litinin ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi taro kan rikicin isra'ila da kuma yemen za a gudanar da taron ne a harkotar majalisar ɗinkin duniya a cewar rahoton kwamitin sulhun isra'ila ce dai ta bukaci taron bayan wasu har-hare da ta fuskanta daga yamin a baya-bayan nan ciki har da harba mata makamai masu linzami da ya raunata wato makami mai linzami da ya raunata mutane sha shida a birnin tel aviv jafa a farkon wannan watan ƙungiyar ansarullah da aka fi sani ta 'yan husi a yemen ta harba makamai masu linzami da jiragen marasa matuka kan isra'ila da kuma kan jiragen ruwa na kasuwanci a tekun bahar maliya a wani yunkuri na matsawa gwamnatin isra'ila lamba kan kawo ƙarshen yakin da take yi a gaza isra'ila ta mayar da martani da harare a sana'a da kuma wadaida na yemen ciki har da harin da ya kashe mutane akalla tara a farkon wannan wata tsohon shugaban amurka jimmy carter ya mutu yana da shekaru 100 a duniya wanda ya sanya shine wani shugaban amurka da ya fi tsawon rai bayan barin ofis marigayen wanda shine shugaban amurka na 39 kuma daga jam'iyyar democrat ya yi shugabanci daga watan janairun shekarar 1977 zuwa janairun 1981 bayan iyaka da shugaba mai ci dan jam'iyyar republican gerald ford a zaben 1976 a lokacin shugabancin sana'a don farko ne a shekarar 1978 aka cimma yarjejeniyar cap david tsakanin isra'ila da kuma masar a 'yan shekarun nan kata ya fuskanci matsalolin lafiya da yawa ciki har da sankarar fata wace ta yaɗu zuwa hantarsa da kwakwalwarsa karta ya shafi shekaru da dama yana ayyukan jin kai ya kuma samu lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel a shekara ta 2002 saboda kwarin da yake yi na samar da hanyoyin warware rikice-rikice a duniya. manyan jami'an diplomasiyan kasashen iran da kuma da larabawa sun tattauna kan dangantakar su da halin da ake ciki a yankin ministan harkokin wajen iran abbas arakci da takwaransa na kasar masar wato na ƙasar sheikh abdullah bin zayed al nahyan sun gana ne a birnin dubai ranar lahadi an gudanar da taron ne bisa gayyatar al nahyan yayin da arakci ke kan dawowa gida daga ziyararsa ta farko a ƙasar sin tun bayan zama ministan harkokin wajen iran ministocin biyu sun yi musayar ra'ayi game da hanyoyin inganta alaka a fannoni daban-daban da kuma halin da ake ciki a yankin dama a wata tattaunawa ta wayar tarho a ranar sha biyu ga watan nan rakti da kuma alnayan sun tattauna kan lamuran da ke faruwa a syria bayan hambar da gwamnatin bashar al-assad sun yi kira da dakatar da wato a da kakkausar murya da a kare 'yancin kai na kasar syria tare da dakatar da hararin da isra'ila ke kaiwa kasar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga birnin tehran ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta shiga jerin mutane da ƙungiyoyi masu kira ga isra'ila da saki husam abu safiya daraktan asibitin kamal adwan a cikin wata sanarwa da ta fitar a shafin x amnesty ta ce ta damu matuka da makomar abu safiya kuma dole ne a sake shi ba tare da wani sharaɗi ba amnesty ta kuma kira ga isra'ila ta saki duk falastinawa da aka kama ba bisa ka'ida ba tare da lura da cewa isra'ila na tsare ɗaruruwan ma'aikatan kiwon lafiyar falastinu daga gaza ba tare da tuhuma ko shari'a ba an gallaza wa ma'aikatan lafiya azaba da sauran muggan laifuka kuma ana tsare da su a gidan yari in ji rahoton na amnesty tun da farko dama dangin abu safiya wanda shine daraktan asibitin kamal adwan sun yi kira ga duniya da ta matsa wa isra'ila lamba ta saki daraktan na asibitin ƙarshe da ya daina aiki a Gaza sakamakon farmakin Isra'ila wanda ya ruguza duk wani tsarin aikin kiwon lafiya. Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana matukar damuwarta game da farmakin Isra'ila kan asibitin wanda ta ce a yanzu kam ya daina aiki gaba ɗaya. Saudiya ta bi sahun kasashe da ke Allah wadai da kusan da wasu Yahudawa suka yi a harabar masallacin al da ke birnin Kudus tare da gudanar da ibadar su a ciki. masarautar ta bayyana kusan a matsayin harin da aka kai kan haramin masallacin na al'aksa tana mai watsi da duk wani yunkuri da zai shafi tarihi da dokokin shari'a da suka shafi wurin tsohon birnin na kudus yana ɗauke da wurin ibada na uku mafi tsarki na musulmi wato masallacin al'aksa kuma yana da matsayi a addinai guda biyu yahudanci da kuma kiristanci a ƙarshen dokokin da aka cimma na shekaru da yawa tsakanin musulmi isra'ila ta ba yahudawa damar ziyartar wurin amma su guji yin ibadodi ƙasar ƙatar ma ta yi allah wadai da kusan yahudawan a masallacin na al'aksa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar ta ce matakin da yahudawan suka ɗauka ya keta dokokin ƙasa da ƙasa tun da farko rahotanni sun ce wasu 'yan isra'ila da dama sun ɗauki hoton bidiyo suna kan hanyar su ta shiga harabar masallacin na al'aksa a jiya lahadi a yan bikinsu na hanuka da ke gudana shi ma ministan tsaron isra'ila mai tsaron ra'ayi ita ma gvir ya kara yawan sojojin isra'ila a kewan masallacin a 'yan kwanakin nan rahotanni daga lebanon na cewa isra'ila ta kai wasu jerin hare-hare a lebanon wanda ya nuna yadda take ci gaba da keta rijiyar tsagaita wutar da aka cimma kamfanin labaran ikna ya rawaito daga shafin sadarwa na yanar gizo na kasar lebanon cewa sojojin na isra'ila sun kaddamar da hararen bamabamai guda biyu a garin me'es el jabal da ke kudancin kasar ajiyar lahadi hararen na zuwa ne sama da wata guda bayan da isra'ila ta amince da rijiyar tsage ta buɗe wuta da ƙungiyar hezbollah ta kasar lebanon a garin yam da ke kudancin kasar hukumar tsaron farar hula ta lebanon ta san da gano gawarkin mutane biyar da aka kashe a harin da isra'ila ta kai inda ta ce za a ci gaba da kokarin gano ɗaukacin mutanen da suka bata nan da mako mai zuwa hararin da isra'ila ke kaiwa lebanon sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu uku da ɗari tara da sittin da ɗaya da kuma wasu dubu goma sha shida da ɗari biyar har da ashirin tun lokacin da aka fara yakin na gaza to jama'a ƙarshen labaran duniya da kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To marila masu sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye sai mu farawa da sharhin bayan labarai. Can kuma bayan su akwai shirin na ko kun san daga nan kuma akwai mu dauke da shirin na duniyar mu a yau sai kuma lafiya sai da kula ai sauraro lafiya. Sharhin zai dubi ne akan martanin kungiyar kasashen Larabawa dangane da har Isra'ila a cikin kasar syria da kuma mayar wasu yankuna na kasar da take ci gaba da yi. tun bayan da kungiyoyin 'yan bindiga suka kwace iko da kasar ta siriya ƙungiyar haɗin kan kasashen larabawan ta yi allah wadai da matakin wuce guna da iri wanda isra'ila ke ci gaba da ɗauka a kan yankunan tuddan gulan na siriya da kuma mame wasu yankunan sannan kuma na ƙarshe shine amincewar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi na faɗaɗa matsugunan yahudawa a cikin yankunan golan da ta mamaye tare da yin kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta janye daga dukkanin yankunan syria da ta mamaye mataimakin babban sakataren kungiyar kasashen larabawan said abu ali ya jaddada a cikin wata sanarwa wadda ya fitar inda ke cewa wannan mataki na isra'ila wani gagarumin cin zarafi ne ga dokokin kasa da kasa da kuma kudurori na majalisar ɗinkin duniya tare da yin gargaɗin cewa wannan zai ƙara zafafa tashin hankali a yankin tare da nuna cewa wannan yanayi yana kawo cikas ga yunkurin syria na samun tsaro da kwanciyar hankali mai ɗorewa kuma yana hana duk wata dama da ake da ita wadda za a iya warware rikicin yankin abu ali ya tabbatar da yankin golan da cewa yanki ne na siriya da kuma 'yancin al'ummar kasar siriya na samun cikakken ikon mallakar yankunan su bisa ga kuduri na ƙasa da ƙasa wanda ya tabbatar da cewa duk matakan da isra'ila take ɗauka a yankin sun saba wa dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar janiba mataimakin sakatare janar na kungiyar kasashen larabawan ya yi kira a ɗauke dukkanin matakai daga bangarori na al'ummomin duniya domin takawa isra'ila birki akan waɗannan ayyuka na gaba gadi da take yi da kuma mutunta ƙudurri na majalisar ɗinkin duniya da dama daga cikin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai da ma batutuwa na tsaro sun yi imanin cewa dukkanin abin da yake faruwa a halin yanzu a ƙasar syria ba lamari ne wanda ya faru dare ɗaya ba domin kuwa tun daga lokacin shekara ta 2012 da aka fara buran kasashen larabawa kasashen yammacin duniya da dama da ma wasu daga cikin 'yan koransu na kasashen larabawa su mayar da hankali ne ka cokaf a kan ƙasar syria inda suka horar da dubban mutane tare da basu makamai domin yaƙi da gwamnatin bashar al-assad wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali a lokacin shine wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda mafi haɗari waɗanda aka ƙirƙiro a lokacin su ne irin su jafatan nasara karkashin jagorancin abu muhammadu jaulani sai kuma irin su isis karkashin jagorancin abubakar bagadadi wanda ta fara aikin ta a cikin kasar iraki kafin daga bisani ta shiga cikin kasar syria sabanin jafatan nasara wadda dama a cikin kasar syria aka fata wadda kuma dukkanin mambobinta 'yan kungiyar alka'ida ne kamar yadda shi kansa shugaban kungiyar jolani babban kwamanda ne na kungiyar alka'ida waɗannan ƙungiyoyi a zahiri sun samu goyon baya na wasu kasashen larabawa da wasu kasashen da ba ma na larabawan ba kamar irin su saudiya emirat qatar da kuma irin su turkiya kamar yadda a bayan fage kuma dama amurka da isra'ila suna da alaka da su kai tsaye daga bisani saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa sun fice daga cikin masu ɗaukar nauyin waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda inda qatar da turkiya ne suka ci gaba da ɗaukar nauyinsu a cikin ƙasar syria tsawon shekaru fiye da goma da sunan 'yan adawar syria inda suka yi ta kwaso dubban 'yan ta'adda daga kasashen duniya suna kai su siriya da sunan jihadi a lokacin haƙarsu ba ta cimma ruwa ba domin kuwa siriya ta samu cikakken goyon baya da ɗauki daga ƙasashe irin su iran da rasha da kuma ƙungiyar hezbollah wanda suka taka muhimmin rawa tare da haɗin gwiwa da sojin siriya wajen murkushe 'yan ta'adda a cikin ƙasar tun daga wancan lokacin ne amurka da isra'ila gami da turkiya da kuma qatar suka sake wani sabon shiri na daban domin hambar da gwamnatin bashar al-assad wanda shi ma sabon tsarin nasu ya dogara ne bisa ga horar da 'yan bindiga waɗanda suka haɗa da tsoffin 'yan tawayen syria da kuma wasu 'yan ta'adda daga ƙasashe irin su tajikistan afghanistan da makamantansu wanda kuma a wannan karan su ta cin ruwa sakamakon yadda suka shammaci kowa wajen aiwatar da shirin nasu a syria babban abin tambaya anan da shine me yasa amurka da sauran ƙasashen turai suka zama su ne kan gaba wajen nuna amincewa amincewarsu da gwamnatin jolani wanda shi ne ya kafa kungiyar 'yan ta'adda ta jafatan nasara wadda majalisar ɗinkin duniya ta sa ta cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda mafi haɗari a duniya kamar ita ma amurka ta saka dala miliyan goma lada ga duk wanda ya kashe ko kuma kawo bayanan da za su kai ga halaka jolani me yasa daga ranar da jolani ya kwace iko da siriya bayan ficewa bashar al-assad a ranar ne kuma isra'ila ta fara mame wasu muhimman yankuna na ƙasar syria tare da rusa dukkanin karfin sojan ƙasar anya babu lauje cikin naɗi a cikin abin da ya wakana a siriya lokuta masu zuwa ne dai za su fayyace hakan ga al'ummomin yankin da ma na duniya baki ɗaya. ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin 30 ga watan disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 28 ga watan jama'a thani na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 18 da sa gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan disamban shekara ta 2006 aka zartar da hukuncin kisa akan tsohon shugaban kasar iraq saddam hussein an haifi saddam hussein a shekara ta 1937 a garin tikrit yana da shekaru ashirin ya shiga jam'iyyar ba'as ta kasar iraki sannan kuma a shekara ta 1968 ya zama mataimakin shugaban kasa bayan wani jiwon mulki wanda ahmad hassan albakari ya jagoranta a kasar sai kuma shekara ta 1979 ya zama shugaban iraki a cikin shekaru 23 wanda ya yana mulki a kasar iraki saddam hussein ya shiga yaƙi da iran na tsawon shekaru takwas sannan kuma ya yi wa 'yan kabilar kurdawa na kasar iraki kisan kiyashi sannan kuma ya mamaye kasar kuwait da ƙarshe dai da amurka da birtaniya suka kwace iko da iraki a shekara ta 2003 sun kama saddam hussein a cikin wani rami yana boye a kusa da garin tikrit mahaifarsa bayan haka kuma suka mika shi ga gwamnatin iraki wadda ta gurbanar da shi a gaban kotu sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa a kan laifi guda daya daga cikin dubban laifuka waɗanda ya aikata na kisan bil'adama a lokacin mulkinsa. masu saurari ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan disamban shekara ta 1994 aka kaddamar da gidan radiyon swahili bangaren watsa shirye-shirye na jamhuriyar musulunci ta iran a kasashen ketare domin masu saurare a gabashi da tsakiyar afirka wannan gidan radiyo ya fara sa ne a ranar 31 ga watan disamban shekara ta 1994 da kuma nufin isar da sakon juyin juhalin musulunci zuwa kasashen gabashi da tsakiyar afirka ayyuka daban-daban na radiyo da sun hada da labaran duniya harkoki na tattalin arziki da siyasa shirye-shiryen addini da zamantakewa sannan kuma kasashen da ake sauraron wani gidan radiyo dai sun hada da kenya tanzania uganda congo burundi da kuma rwanda masu ko kusan cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan disamban shekara ta 1947 wasu 'yan ta'adda dauke da makamai na kungiyoyin yahudawan sahiyoniya biyu sa kai hari a ƙauyen balad a sheikh na palestine a wani farmakin haɗin gwiwa wanda su haka yi a wannan ƙazamin hari da an ƙone gidajen palestinawa tare da shahadar palestinawa 60 da kuma lalata gidajensu a wannan rana dai wata ƙungiyar ta'addanci ta yahudawan sahiyoniya mai suna irgun ta kai wasu munanan hare-hare guda biyu tare da jefa bambamai a tsakanin palestinawa inda suka kashe mutane goma sha bakwai daga cikinsu tare da jikkata kuma wasu da dama manufar faro waɗannan hare-hare na ta'addancin yahudawan sahiyoniya kan palestinawa a ƙarshen shekara ta 1947 zuwa farkon shekara ta 1948 ita ce share fagen korarsu daga palestino da kuma ayyana wanzuwar gwamnatin sahiyoniya a watan man shekara ta 1948 masu saurari ko kusan cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau zanga-zanga ta barke a birnin mashar na kasar iran da kuma sauran birane na kasar domin nuna adawa da gwamnatin sarki Reza sha Pahlavi da kuma yin kira da gawo karshen zubar da jinin jama'a da yake. Bisa umarnin babban kwamandan soja na Mashad tankokin yaƙi sun kai wa mutane hari kuma a sakamakon ƙididdigar da jaridu suka fitar mutane 200 ne suka shahada a wannan hari da aka kaddamar a kansu sannan wasu dubu biyu kuma suka jikkata a wannan rana a kirmansha an kashe mutane 100 inda kuma wasu 400 suka samu raunuka a rikicin da ya barke a tsakanin mutane da jami'an tsaro zanga-zangar da jama'a suka yi ta gudanarwa ta bazu zuwa garuruwa daban-daban na kasar iran daga ciki har da garin malayar hamidan da kuma ardabil akwai rash sai kuma shiraz gurgan lor abad kum burjad da dai sauran wurare hakanan kuma a birnin tehran kamar yadda aka yi a kwanakin da su suka gabace wannan rana an yi aran gama mai tsanani tsakanin mutane da jami'an tsaro an kuma kona wasu gine-gine na gwamnati. masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau mirza ali aga zakatul islam tabrizi malami kuma dan gwagwarmaya a kasar iran ya shahada a hannun sojojin rasha waɗanda suka mame wasu yankuna na kasar iran ya kasance ɗaya daga cikin jajirtattun fitattun malamai waɗanda suke fafutuka ta neman yancin kasar a tabriz ɗaya daga cikin birane na arewa maso yammacin kasar iran kuma taka muhimmin rawa wajen jagoranci da kuma tabbatar da cewa al'umma sun kasance a kan sahihin tafarki na addini da kuma yin gugurmaya da daular rasha wadda ta mame yankuna na kasar iran bisa zalunci a ƙarshe dai rashawa waɗanda suke ganin cewa kasancewa takatul islam tabrizi ya saba muradinsu sannan kuma ya zama wani shinge ga tasirin tsoma bakinsa da suke a iran sun kama shi tare da rataye shi tare da kuma wasu daga cikin abokansa waɗanda suke tare da shi a wannan gugurmaya da yake yi wannan aika-aika wadda rasha ta aikata a wannan lokaci ta tare da hankalin al'umma iran kuma ya zama wani abu wanda ba za ta umantawa da shi ba a cikin tarihin mamayar da rasha ta yi wa yankunan kasar a shekarun duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu gaske muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana akan da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. a yau shirin namu zai dubi ne dangane da irin abubuwan da suke wakana a kasar syria da kuma irin cancanjan da ake samu a cikin sauri tun bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad da kuma irin tasirin da ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka yi wajen mame al'amura na iko da kasar da kuma irin rawar da bangarorin kasashen ƙetare suke takawa wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da fatan masu za a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. tun bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad a kasar syria bangarori daban-daban a yankin da ma wajen yankin suke ta nuna koma komajinsu na samun nasu rabo a cikin kasar ta syria wanda suka fi yin zaƙe dai a cikin al'amuran su ne turkiya sai kuma ɗaya bangaren amurka da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa irin su qatar wanda dukkaninsu sun ta gagarumin rawa wajen ganin bayan gwamnatin bashar al-assad duk wata sha dai wannan lamari bai wa kasashen larabawa da dama daɗi ba domin kuwa bayan faruwar lamarin ita kanta kungi kasashen larabawan ta fito ta yi allah wadai da abubuwan da suka biyo bayan kifar da gwamnatin bashar al-assad musamman ma dai yadda haramtaccen kasar isra'ila ta yi kutse a cikin al'amura kuma mai wasu bangarori na kasar ta siriya har ma da kaddamar da munanan hare-hare kan barukukin soji da ma sauran wurare na tsaro na gwamnatin kasar siriya wanda hakan ya haifar da mummunar asara ga kasar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta yi allah wade da matakin wuce gona da iri wanda isra'ila ta ɗauka a kan yankin golan na syria da ma mamaye wani ɓangare na ƙasar ta syria da mataimakin babban sakataren ƙungiyar ƙasashen larabawan ya jaddada a cikin wata sanarwa wadda ya fitar cewa wannan mataki na isra'ila wani gagarumin ci zarafi ne da kuma wuce gona da iri akan dokoki na ƙasa da ƙasa da ma ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya tare da gargadin cewa wannan zai kara zafafa tashin hankali a yankin tare da nuna cewa tabbas daukar irin waɗannan matakai da isra'ila take yi ba zai taɓa samar da yunkurin da take yi ko kuma ba ta damar cimma burin da take so ta cimma a cikin ƙasar ta sirai ba ya tabbatar da cewa yankin golan na siriya ne kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka halasta hakan sannan kuma duk wani aiki na mamaya na isra'ila akan wannan yanki ko ma wata ƙasa ta daban to ba halastacce ba ne kuma ya hannun riga da dokoki na ƙasa da ƙasa ya kuma saba wa yarjejeniyar da aka cimmawa a Geneva kan haƙoƙin ƙasashen duniya. Mataimakin sakatare janar na ƙungiyar ƙasashen larabawan ya ce dole ne al'ummomin duniya su ɗauki matakai na matsa lamba akan Isra'ila domin dakatar da irin waɗannan ayyuka na gaba gadi da take yi da kuma tilasta ta ta bi ƙudurori na ƙasa da ƙasa da mutunta su. Sai da nasa bangaren shugaban ƙungiyar hayatar tahrir sham ko kuma nusra front ko jabhatar nusra rashin kungiyar alkaida a syria wanda yake dauke da makamai da ake kira da 'yan tawayen syria wanda halin yanzu kuma suka kwace iko da kasar ya bayyana cewa ko alama ba za su taba bari a yi amfani da kasar syria wajen kai wa isra'il hari ba shugaban tarayyar sham aljolani ya ce ba ma son duk wani rikici da isra'ila kuma ba za mu bari a yi amfani da syria a matsayin hanyar kaddamar da hare-hare kan isra'ila ba kamar yadda kuma ya shaidawa jaridar times a wata zantawa da ya da ita gurinsu na tabbatar da cewa syria ta kulla kyakkyawar alaka da isra'ila domin abin da ya kira zaman lafiya yaƙi ya bayyana matsayarsu kan yadda za su tankari hare-haren isra'ila akan syria da kuma ci gaba da mame yankunan ƙasar syria wanda isra'ilan take ci gaba da yi tun bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad dai ake ci gaba da ganin irin waɗannan ayyuka na isra'ila tun da farko dai jolani ya tabbatar da cewa ƙungiyarsa ba za ta taɓa shiga cikin rikici da isra'ila ba yana bayyana cewa tsohuwar gwamnatin siriya da iran da kuma hezbollah su ne kawai suke da matsala da isra'ila kuma a halin yanzu ba su da hannu ko kuma wata samuwa a cikin siriyan tsohon shugaban reshen kungiyar alka'idan a siriya kuma tsohon mataimakin kwamandan daesh ko isis da ke rike da ragamar iko yanzu a siriya ya jaddada cewa babbar matsalar su yanzu ita ce hezbollah da iran da dama daga cikin masana kan harkokin siyasar kasa da kasa dai sun yi imanin cewa dukkanin abin da ke faruwa a halin yanzu a ƙasar Siriya ba lamari ne wanda ya faru dare ɗaya ba. Domin kuwa tun daga shekara ta 2012 da aka fara bore na ƙasashen Larabawa, ƙasashen yammacin duniya da dama da wasu daga cikin 'yan koransu na ƙasashen Larabawa sun mayar da hankali kacokaf a kan ƙasar Siriya inda suka horar da dubban mutane tare da basu makamai domin yaƙi da gwamnatin Bashar al-Assad. wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali a lokacin da shi ne wasu ƙungiyoyin ta'addanci mafi haɗari waɗanda aka kirkiro a lokacin wato su ne ƙungiyar jafatan nasara ƙarƙashin jagorancin abu muhammad jolani wanda yake iko riƙe da siriya yanzu sai kuma isis ko kuma da'ish ƙarƙashin jagorancin abubakar bagdadi wanda ta fara aikin ta daga iraki kafin daga bisani kuma ta shiga cikin ƙasar siriya saɓanin jafatan nasara wadda dama tun farko an kafa ta ne a cikin ƙasar ta siriya wadda kuma dukkanin mambobinta 'yan kungiyar alka'ida ne kamar yadda shi kansa shugaban kungiyar wato julani babban kwamanda ne na alka'ida waɗannan kungiyoyi a zahiri sun samu goyon baya na wasu kasashen larabawa da waɗanda ma ba na larabawan ba kamar saudiya da daular larabawa qatar da kuma turkiya kamar yadda kuma a bayan fage dama amurka da isra'ila suna da alaƙa da su ta kud da kud daga bisani saudiya da haɗaɗɗen dole larabawa sun fice daga cikin masu ɗaukar nauyin waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda inda qatar da turkiya ne kawai suka ci gaba da ɗaukar nauyinsu a cikin syria na tsawon shekaru fiye da goma da sunan 'yan adawar syria inda kuma suka yi ta kwaso dubban 'yan ta'adda daga ko'ina cikin faɗin duniya suna kawo su syria da sunan jihadi a lokacin haƙarsu bata cin ruwa ba domin kuwa syria ta samu cikakken goyon baya da ɗauki daga kasashe irin su iran rasha da kuma kungiyar hezbollah waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da cewa sun baiwa sojin siriya haɗin gwiwa domin murkushe 'yan ta'adda tun daga wancan lokacin ne da amurka da isra'ila game da turkiya da kuma qatar suka sake wani shiri na daban domin hanɓar da gwamnatin bashar al-assad wanda kuma shi ma ya dogara ne bisa ga tsari na horar da 'yan bindiga waɗanda suka hada da tsoffin 'yan tawayen siriya da kuma wasu 'yan ta'adda daga ƙasashe irin su tajikistan afghanistan da makamantansu wanda kuma a wannan karin haƙar su dai ta ci murwa sakamakon yadda suka shammaci kowa wajen aiwatar da wannan shiri babban abin tambaya a nan da ne me yasa amurka da sauran kasashen turai suka zama su ne kan gaba wajen nuna amincewarsu da gwamnatin jolani wanda shi ya kafa kungiyar 'yan ta'adda ta jabhatun nasara wadda majalisar ɗinkin duniya ta sanya ta a cikin kungiyoyin ta'addanci mafi haɗari a duniya kamar da ita ma amurka har ta saka dala miliyan goma ga duk wanda ya kashe ko kuma ya bayar da labari yadda za a halaka jolani me yasa daga ranar da jolani ya kwaci iko da siriya daga hannun bashar al-assad a ranar ne isra'ila ta fara mame wasu muhimman yankuna na ƙasar siriya tare da rusa dukkanin karfin sojin ƙasar tabbas abin da ya faru kuma yake ci gaba da faruwa wata manuniya ce kan cewa isra'ila tana da hannu dumu-dumu a cikin dukkanin abin da ya faru a syria daɗin daɗawa kuma a kan haka shine yadda firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila ya fito ƙarara ya bayyana cewa su ne suka kayar da gwamnatin bashar al-assad kamar yadda su kansu ƙungiyoyin 'yan bindiga suka tabbatar da hakan inda suka tabbatar da cewa munanan hare-haren da isra'ila ta rika kaddamarwa akan wuraren sojin syria shine babban abin da ya taimaka musu wajen kwace gwamnati a syrian baya ga kuma a ranar da 'yan bindiga suka kwace iko da syria a wannan ranar ne benjamin netanyahu ya shiga cikin ƙasar syria kan tuddan golan yana alfahari da cewa faduwar gwamnatin bashar al-assad babban abin alfahari ne ga isra'ila wannan zai bata damar aiwatar da shirin ta na girka sabuwar gabas ta tsakiya bisa manufar isra'ila babba baya ga haka isra'ila ta shelanta wasu yankuna a kudancin syria a matsayin yankuna waɗanda za ta mamaye wanda kuma za su kasance ƙarƙashin ikonta kuma tun daga ranar ne isra'ila take ci gaba da cin karanta babu babbaka a cikin syria kuma a maimakon a ga 'yan tawaye suna kalubalantar wannan mamaya ta isra'ila a syria sai aka ji jolani yana cewa su ba su da wata matsala da isra'ila kuma ba za su taɓa shiga yaƙi da ita ba kuma ba za su taɓa riba na yaƙe ta ba dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa 'yan tawayen syria suna da kyakkyawar alaƙa da isra'ila bisa ƙaramin takadiri idan aka zarfafa tunani ma za a iya kaiwa ga gano cewa suna aiwatar da abin da isra'ilan ta tsara ne ko kuma aka tsara musu domin amfanin isra'ilan gwamnatin ƙasar turkiya ƙarƙashin jagorancin erdogan dai ita ce ta fi azarbabi game da batun siriya a zahiri fiye da kowace ƙasa wanda kuma tabbas hakan baya rasa nasaba da wasu manufofi nata na siyasa daga cikin abubuwa da masana suke ganin cewa akwai batun dubban ɗaruruwan 'yan ƙasar ta siriya waɗanda suka tsere zuwa cikin ƙasar turkiya a lokacin yaƙi wanda kuma al'ummar turkiya sun gaji da su suna fatan samun wata hanya wadda za ta bayar da damar mayar da su a cikin ƙasarsu duk da cewa dai gwamnatin bashar al-assad ta yi ƙoƙarin maido su amma kuma gwamnatin erdogan ta hana yin hakan wanda kuma a yanzu hankali kwance za ta iya mayar da su a cikin syria kuma hakan tabbas zai ba ta farin jini da kuma samun ƙuri'u a zaɓuka masu zuwa batu na biyu shine hankoron erdogan na sake dawo da salon mulki irin na dolar usmaniya erdogan yana tanin cewa wasu bangare na syria bangare ne na turkiya a tarihi yana mai alakanta hakan da lokacin dolar usmaniya ta turkawa wadda ta yi mamaye a cikin kasashen larabawa wanda kuma yake ganin cewa faduwar gwamnatin bashar al-assad wata babbar dama ce wajen kwace yankuna wanda yake ikirarin cewa na turkiya ne kamar lardin aleppo da sauran yankunan kurdawa waɗanda suke kan iyakokin syria da turkiya bai ga kuma wani mafarkin da erdogan ya jima yana yi shine jawo bututun iskar gas na kasar qatar wanda zai ratsa a cikin syria zuwa turkiya daga can kuma zuwa nahiyar turai wanda kuma kusan za a iya cewa wannan babban dalilin ne ya sanya turkiya da qatar suka shiga cikin yunkurin ganin bayan gwamnatin bashar al-assad tun shekaru goma sha biyu da suka gabata tare da yin amfani da 'yan ta'adda na kasashen duniya domin cimma wannan manufa a wani bangare kuma amurka tana da tata maslaha din wajen kawar da gwamnatin bashar al-assad na farko dai assad baya dasawa da ita kuma baya dasawa da isra'ila a maimakon haka ma yana ɗasawa ne da manyan abokan gaba na amurka wato irin su rasha iran china kuma kawar da shi zai ba ta damar kada akalar kowace irin gwamnati ce aka kafa a siriya inda ranta yake so saboda haka amurka ba ta taba yin kasa a guyo ba wajen ganin wannan manufa ta tabbata sannan kuma za ta yin amfani da kowace hanya ko da hakan zai kai ga yin amfani da 'yan ta'adda ne domin cimma wannan manufa ta yadda za su kwace gwamnati in yi so daga baya amurka da isra'ila turkiya da qatar sai su cimma matsaya guda ɗaya akan yadda za su yi wa tandar ƙasar ta siriya kowa ya kwashi na sharaban a halin yanzu dai mutanen da suke a matsayin giggan 'yan ta'adda na duniya ne suke rike da iko da kasar siriya da sunan sun koma jami'an diplomasiya sannan kuma sun ce ba su da wata matsala da amurka da isra'ila kuma ba su taɓa cewa uffan akan kisan kyashin da isra'ila take yi wa mata da kananan yara a yankin zirin gaza ba maimakon haka ma sai kalmomi na yabo da neman samun shiga wajen isra'ila suke yi har ma da neman ganin an kulla alaƙa mafi tsakanin tsakaninsu da isra'ila tare da bayyana cewa babbar matsala a wurinsu kawai ita ce iran da hezbollah kuma ba za su taɓa bari wani ya kai wa isra'ila hari daga cikin ƙasar sire ba daga wannan dan bayani wanda muka yi za a iya fahimtar cewa tabbas akwai abin da ya faru a siriya wannan abin da ya faru ya faru ne domin amfanin isra'ila da ƙawayenta masu kare manufofinta ko dai da sunan larabci ko kuma ta hanyar yin amfani da sunan addini ta hanyar yaudara ta jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar suke mu dole anan zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na lafiya sai da kula. Shiri ne dai da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A shirin na wannan mako dai za mu mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi kunne da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake mu. To madalla kamar yadda watakila ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi kunnen mutum kunne babban amfaninsa shine ji don haka idan ya samu matsala akan iya samun ciwo raguwar ji da dai sauransu bincike na masana sha'anin kiwon lafiya ya nuna cewa su matsalolin kunne ba sa da yawa sosai shi ya sama a likitance ba a ɗauki kunne shi kaɗai ba aka yi masa fanninsa daban sai aka haɗa shi da hanci da makogoro ma'ana dai likitocin kunne ba kunne kawai suke dubawa ba har da hanci da makoshi cutukan da suka fi addabar kunne su ne na shigar ƙwayoyin cuta da kuma kurmuta, kuma a mafi yawan lokuta sun fi shafar yara ƙanana ne to domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato muna da dr tahiru hassan ƙwararren likitan kunne da hanci na babbar asibitin jihar agadis da ke arewacin jamhuriyar nijar da farko kuma ya yi muna shimfiɗa kan matsayin kunne a jikin ɗan adam muhari kunne yana da aiki guda biyu wanda dai aka sani na farko shi akwai kuma na biyu shi kuma shi ke kula da kaman wanda dai muke cewa da faransa equilibre kaman equilibre kaman yadda mutum da in zai tafi da ya saki hanya ba ko kuma ya faɗi ba kunne yana wannan tunda haka dai mutane haka wani su sani ba mai dai duka harkar likitoci duka dai an san aikin shi ne kunne wannan kuma akwai kuma eh, aiki na uku wanda yake shi kuma kaman wani halitta da adam kin ne tunda shi yana cikin shiga kaman misali wajen kyau tunda mutum an bayyana kunne ko kuma mutum yana da kunne guda kun gani kun gani kenan kai shi ya rike ko nan shi ma wannan dai muna shi cikin amfanin kunne eh kuma kunnan ana iya a kasashe a kunne ana kasashe a gida uku akwai kunne na waje wannan kamar wata da ake gani ta kowa a jikin mutum akwai kuma kunne na tsaka shi kuma daga hudan ne zuwa can inda ake ana iya ganin shi haka a ido da ido akwai kuma can kunne na kure shi wannan kuma sai an yi osere ne gaba da ake ganin shi kenan kunne guda uku ne. To dokta wani matsaloli ne haka suke iya shafar kunnen mutum? Matsalolin nashi ma kama a kashi uku akwai wanda suke shahuwar kunnen na farko da na tsakar kuma da rawantar na kuriya. To mawari dai shi na farko kamar misali wajen eh, na farko dai wannan kunne da ake gani da fatar kunne wannan matsala wadda ta yi samun ta kamar lokacin irin wannan hatsari in aka yi aksidan mafi yawa shi yana yana shawar shi ko a ga ya cire ko ya samu ya goge ko ya yi wani jini duka wannan abubuwa yana samun shi ko kuma wani gamu wajen gamaka masu yin fudar kunne wani da a yi fudar guda wani gamin kana kuna ga wasu mata suna duka kunnon suke samu su fuda to shi kuma Allah da yake da yi abun shi ma komi akwai wani yake shi normal inda ya kamata a huda can kasan ne inda inda tsoka shi wannan ba matsala ne don aka huda wani gamin sama sama naman nan zama ana samun matsala sai ga wannan yana wani kaga ya sauya launi ma ko ya kumbura ko kuma ya yi wasu abubuwa manya-manya haka su ma kuma hannu wata sabuwar matsala ce wannan kunne na harko ke kunne na biyu shi kuma abun da yake samu wani gamin akwai dauɗa dauɗa wani gamin take taruwa sai ta dace kunnan sai ya zamanto mutum ya rika yin ciwon kunnan ko kuma jin sai ya rage wannan shi ke samu kunne na kunne na saka ko kuma wajen gudda daudar wasu mutane da suke sawa da abun kalan nan da ake kwakwale kunne wani gama suka jimu shi ma sai sa kunnan yana ciwo wannan su ne duka abubuwan da suke suke saba kunne da saka shi kuma kunne wancan na can ƙuriya shi kuma mafi yawa wata hajijiya kuke gani da wani gamon da akwai ma da kuke gani wani gumin mutum baki ya zirge shi ma ka san mutane da yawa suna ɗaukan kamar wani a ɗauka ɗauka wajen iska ne to mai yawa wani gumin daga kunne ne na san kuriya malatin yake samuwa sai ka gani mutum baki ya zirge irin wata ake ce ma paralizi akwai kuma da kulmiki shi ma wani gumin duk daga kunne ne wancan na san kuriya tsoron yan telecom yadda ake ce shi. To masu saurare kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula inda a yau shirin ya karkata kan matsalolin da kan shafi kunnen mutum wato ji inda kuma dangane da batun muke tare da Dr. Tahiru Hassan likitan kunne a babbar asibitin jihar Agarsu da ke a jamhuriyar Nijar. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai matsaloli da dama da kan shafi kunnen mutum ko da yake an bayyana cewa ba sa da yawa ko akwai wasu dalilai haka da ke janyo waɗannan matsalolin yau to wajen rikin ji shi ma kusan rikin ji eh, babbar malati ne wanda yana da alamomi da yawa eh, alamomi da yawa da suke iya sa shi na farko dai kamar yadda na kutunta muku wajen kunnan na biyu na saka wanda nake sa warai muhannikin nan wani gama ana samun eh, kamar saltan nan da nace muku wani gama shi ke daɗe a kunna in ya daɗe kunnan sai a magana ba a samu ko kuma duk wani ƙarin da wani magangan da ake ba su samu su shiga da kyau kenan shi ma yana rage shi wani shi ka ga mutane in sun zo wurin mu sai su ce wani ayi wata uku ko wata hudu ko wata biyar ma ba ni ji da an ba sai a ga kunnan kurin ne ke yake kudar kunnan me ke take sai ne wannan wannan da an huda shi sai ka gani ya eh, eh, ya samu akwai kuma malati malati wannan wani gamin malati irin wannan Eh, duk mai yawa kuma hallo eh, ciwon kunne daga majina ne yake wala kamar mutum yana yawan majina yana yawan majina duk mai yawa yawan majina shi ke sawa eh kunne kuma da kun lura wanda yake da majina sai ya ji wani gamin kunnen shi kamar ruwa yana cikin wani wani yawan majina nan shi ke sa wani gamin sai kunnen ya kamu in kunnen ya kamu kenan eh, akwai wani wata halitta da ake cewa mata tamba wani kamar abin ganga ganga ne yana nan can tsakanin eh, kunne na farko da na biyun nan ta take raba su to shi kamar abin ganga ne duk magana in an yi bisan shi ne take buguwa sai ta bada can sai kai ga ita kuma kwallo sai ta bayyana jiki ga abin da mutum ya ce ko ga wannan kiɗin kaza ne yake cewa to wani gamin ciwon in ya samu wannan kin gangan bai samu ya bai samu ya motsa da kyau ya bata yanda mutane mutum zai gane abin da ake yi ko kuma shi ma abin da ake yi turkta idan muka koma kan batun kurumta ita takamaimai menene yake haddasa ta eh to kurumta eh, ita ma ana iya abubuwan nata eh, guda uku ko guda huda akwai wani gamin yaro akan ahe shi da haka wannan shi tun daga wajen wasu matsaloli da suke samu tun daga wajen Eh, eh, haɗuwar shi cikin cikin uwar shi wani gamin tun daga nan ne yaro ake ake aiwo shi da kayan shi akwai wannan wannan shine fanni na farko shine ake cewa malformation ne yaro da da ake aiwo shi ma da bai akwai kuma fanni na biyu eh, shi kuma kamar lokacin aihuwar ne kamar mu misali nan kasashen wanda ba su ci gaba sosai ba mata ba su zuwa awo sosai kuma aihuwar ma ba a zawa gidan likita a yi ta ita yaro ya sha wahala cikin wasu wani zaman daga daji ne ko da wani tafi a ko shi a kato wannan wahalar ma da yaro yake sha da yake sha cikin uwan shi kafin a aihe shi ne tana sawa shi ma a iyalin ko bai ji da kyau ko kuma kwata-kwata ma kurma ne akwai kuma fanni na biyu shi kuma eh, wannan shi kuma eh, fanni na uku dinan shi kuma kananan eh, malati ne kamar su wannan cutar da disfawa da ake cewa rujal akwai su cutar meningitis su ma wannan duka mutum ya yi su su ma kwayoyin cuta ne wanda suke taba jijiyoyin wanda suke sa mutum ya ji su ma wannan suna sa mutum bayan ya warke kuma ya zama kurma bai ji. To a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Turukta idan muka koma kan batun kurmta ita takamaimai menene yake haddasa ta ne? Eh to kurumta eh, ita ma ana iya a abubuwan nata eh, guda uku ko guda huɗu akwai wani gamin yaro aka ahe shi da haka wannan shi tun daga wajen wasu matsaloli da suke samu tun daga wajen eh, haɗuwar shi cikin cikin uwan shi wani gamin tun daga nan ne aiki ake aiwo shi da kayan shi akwai wannan wannan shine fanni na farko shine ake cewa malformation ne zo dama da ake aiwo shi ma da bai akwai kuma fanni na biyu eh, shi kuma kamar lokacin haihuwar ne lokacin haihuwar akwai yanzu eh, kamar mu misali nan kasashen wanda ba su ci gaba sosai ba mata ba su zuwa awo sosai kuma haihuwar ma ba a zauwa gidan likita a yi ta sai yaro ya sha wahala cikin wanshi wani zaman daga daji ne ko da wani ta ko shi a kato wannan wahalar ma da yaro yake sha da yake sha cikin cikin uwan a aihe shi tana sawa shi ma a yaron ko bai ji da kyau ko kuma kwata-kwata ma kurma ne akwai kuma fanni na biyu shi kuma eh, wannan shi kuma eh, fanni na uku dimuwan shi kuma kananan eh, malati ne kamar su wannan cutar da dista da ake ce ma rojal akwai su cutar meningit su ma wannan duka mutum ya yi su su ma kwayoyin cuta ne wanda suke taba jijiyoyin wanda suke sa mutum ya ji su ma wannan suna sa mutum bayan ya warke kurin ya zama kurma bai ji. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai matsaloli da dama da kan shafi kunnen mutum ko da yake an bayyana cewa ba sa da yawa. Dakta akwai batun cewa sauraron sauti da kuma wasu nau'in magunguna na nasara su ma suna iya jawo mutum matsalolin ji ko ya wannan batu yake ne? wannan yadda ka waɗi haka ne wannan dama kullum muna jan muna jan hankalin mutane musamman ma samari ne yanzu masu aiki wannan abin na'urar da ake sa na jin sauraron salula ne ta zamani ko wannan tunda shi ka san kama in ka tashi wannan kenan magana ta zo kusa ne da wannan kamar yanzu in ka samu ganga ne kana ta buga shi sosai sosai sosai kenan ganga in ya maka wata wata biyu ne zaman to kullum kuma ake buga shi ake buga shi da karfi da karfi da karfi ka san bai ajima to shi ma wannan yankin wanda nake gaya muku wannan halittu ta dan adamu da take raba kunne na farko da na sakal wannan tamfan kin da ake cewa shine kenan maganar ta da ekotar a ta sa da karfi take zawa wurin shi kenan tana fitar da karfi ita da karfi kaman kaman ana buga ganga ne kenan ana buga kenan yau da gobe yau da gobe sai ya saki in ya saki kenan duk magana da za a yi duk magana wani gamin sai ka an yi maka magana fa ka dole sai an kuga ka saba da irin wani magana da daga ka kake sa ko tarkan dole mutum sai sun daga sai mutum ya daga murya shi da kona ka ji wannan shine kullum muna jan hankalin su mutane muna kwatanta musu a kiyaye a rage shi tun da dai yanzu mutane wasu in ka ga musu ma sai a yi tsammanin kamar wani ne amma a rage a san yadda za a yi a a rage ne ake cewa sautin kai ya zamanto irin wannan sauti ba ne sosai kuma wajen magunguna gaskiya ne wanda ya shi akwai magunguna wanda ko in an rubuta mu ko in muka rubuta ma ya muka tantance shi wanda maganin in kun same shi shi da kanshi yana jiwa eh, kunnuwa kamar shi wannan maganin wanda ake na na masassara palidism masassar cizon sauro wanda ake cewa ke mutum wannan akwai wasu magunguna wasu antibiotics kamar su zanta su ma duk wani duk wanda suna jiwa ne wanga da na cikin kunnuwa kananan abubuwa ne na cikin kunnuwa wanda suke yi suke kula da da kaiwa sautin ga kwallowa. zanga da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su amma. To masu saurare kada a sha'afa cewa shirin lafiya sai da kula ne ake ji inda a yau shirin ya karkata kan matsalolin da kan shafi kunnen mutum inda a dangane da hakan kuma muke tare da Dr. Tahiru Hassan ƙwararren likitan kunne a babbar asibitin jihar Agadez da ke jamhuriyar Nijar. To dokta akwai matsala ta rashin ji sosai ko akwai wasu hanyoyi da ake bi a likitance domin ƙara yanayin jin mutum? waɗanda wanda abin ya sama su ma suna zauwa wani gama muna kwatanta musu tunda nan kasashen wanda suka ci gaba su suna da da santar santar nasu wanda suke kula da ne da su suke ba suna sa su alakwalkin su suna kula da su to mu duka nan sai a hankali da muna dai bakin kokarin muna dai kwatanta musu wani gama in sun zo su muna dai wannan su muna kwatanta musu inda ya kamata eh, kuma yaro ne ma haka wanda muna ga alamun in ba a kuma a kwatanta uwa yau da gobe da gobe duka kwata-kwata sai wani ke shi ma duka muna muna kwatanta in yadda ya kamata ya zo a kiyaye a kiyaye kamun mashinan wannan da kuma malati da ya samu ya zo a je a yi mai magani kun san munan kasashe ne da dai kullum dai ana neman dai taimako mu duka dai eh, kiran dai da muke wa mutane na farko dai kamar da na kwatanta muku ga mata ko ga dai har mazan ma duka dai muna dai kwatanta musu a kula dai da dai mace dai da Allah ya ba ta juna biyu alƙazuwa likita ana awo saboda a kiyaye kiyaye irin wani abubuwan kuma hallo malati da ya samu kowane iri ne kal a yi wannan kin shi a zo gidan likita a nemi magani a yi tunda wani gama wata cutar da take janyowa wata duka dai muna kwatanta musu inda ya kamata a yi duka irin eh. To daga ƙarshe kowace shawara ce al'umma za su amfana da ita don kula da lafiyar kunnansu? Yawwa, shawara dai guda mu da muke bada wajen tsabtar kunne na harko dai mu dai kamar mu kwatantawa uwayen yara da ma duka dai al'umma dai aiki da wannan kotan tishi kaɗan nan wanda mai ɗan hakkin nan wanda ake sa a cikin kunne tunda mai yawa ba ta huddowa a tsaliyan da ya kamata tana huddowa rabi rabi kuma sai ta tura ta can ta je ta je ko jikin wannan abin da nake gani ne kamar zangan ta dan bankin sai ta je ko a shi wani gamin su tana sawa matsala sosai tunda da abin ya wannan an zo mu ma kayan a hudda sai yaro yana ihu ko kuma in babban nema to kenan mu kurin gargaɗin da za mu musu abin da ya kamata ko mutum Allah ya hore lokaci zuwa lokaci in dai har yana jin kamar kuma shi na ya rizanki cewa yawa zuri kike cewa tunda babban duka mafi yawa mai nan manyan biranen ga akwai likitoci masu kula da da kunya sai kike cewa ana dan diba musu da kai saltan sai a yi da musu in kuma babu shikenan sai a kwatanta musu in kuma mutum guda ma zai wanda dai muke so da dan me ake cewa kamar dan wankin nan dan mushwar haka ruwa ne in wanka ne ma kai ka sa dan tsinin nan nan mushwar ka dan sa sai cikin kunne ba sai ka mu wannan dan dai ka abubuwan duniya ne wannan kotan da shi kullum da duk kullum mata in su zo su nufi wuri na sun zo su ina musu gargaɗin wannan su kiyaye wannan kullum ko zan kisa wa lokaci zuwa lokaci zuwa matsala ma da kare da kowane yaro. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Tahiru Hassan ƙwararren likitan kunne a asibitin mata da yara na babbar asibitin jihar agadez da ke jamhuriyar Nijar, a nan kuma a madadin dukkan waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya a da niyya sosai Thank you.